إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 wa'anda ba su bi kwanaki shida ba suka rage mana mu yi ban kwana da wannan wata mai albarka watan gafara watan yanta mutane daga shiga wuta su shiga aljanna watan karatun alkur'ani watan ƙiyamun laili watan sadakoki watan majalisan ilimi wata na alkhairi da albarka sai dai har zuwa wannan lokaci ya kai dan uwana mai girma har yanzu dama tana nan har yanzu kana da wannan dama a waɗannan kwanaki da suka rage wanda dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana albishir akan mu nemi daren lailatul qadari a cikin waɗannan kwanaki wanda hadisi ya tabbatu daga Abdullahi ɗan Abbasin radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace iltamisu hatil ashr al awakhir min ramadan ku nemi daren lailatul qadari a kwanakin goma na karshe na ramadan sai ya faɗi kwanakin ya faɗi dararen wanda ya kai ɗan uwana har yau akwai kan akwai sauran dama na riskan wannan dare wanda ya fi wata dubu kimanin shekara tamanin da uku da wani abu kana ibada dare da rana manzara sallallahu alaihi wasallam ce fi tasi ake tabqa ana samun su a kwana tara da suka rage fi tasi ate tabqa ana samun su a kwana bakwai da suka rage fi kamisatin ka kaga tsin naka ana samun su a kwana biyar da suka rage wanda lalle haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala Ya yi wa al'ummar manzala ta ne sallama ta goma shi a kan wannan dare kuma daren lailatul kadari yana nan har tashin alkiyama sabanin abin da miyagu masu mummunar aƙida suke bayanin cewa wai so ɗaya ne ya ma riga ya huce kana jin wannan kalma ka ji kalma ce ta jahilci Allah ta raba mu da kan zuciyar jahilci hadisi ya tabbatu da daga anan Aisha radiyallahu anha yake manzala sallallahu alaihi ta ta'arru lailatul qadri fil witri ko ne daren lailatul qadri a witri amara min al ashr al awakiri da daga goma karfe kaga yau muna a ashirin da wuru yau da daddare shi ne daren ashirin da biyar daren ashirin da biyar ya rage mana daren ashirin da bakwai ya rage mana daren ashirin da tara ya rage mana kuma ka hada da ka ga akwai ashirin da ainihin biyar da shida da bakwai da takwas da tara kana da dirare guda biyar har yanzu dan wajen wajen karibatin su ka ainihin yi kokari ka dace da wannan dare. Hadisai da dama sun zo da karfafawa da tabbatarwa cewa ana samun daren lailatul kadar ya fi tabbaci ya fi karfi a daren ashirin da bakwai. A daren ashirin da bakwai dare ne wanda ake tunanin kamar yadda nassoshi da dama suka zo da kuma ra'ayoyin malamai irin su Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma akan cewa ya fi karfi akan jaran bakwai, wanda na ce ran da aka yi shida shi ne daren bakwai. ga ranar Lahadi kenan a wannan shekarar da daddare shi ne daren bakwai, domin bakwai zai kama ranar ainihin kenan, wanda wasu hadisai ingantattu sun faɗi alamu da ake sa rai in ka gansu lalle haƙiƙa ka ka dace da lailatul kadari abubuwan da hadisi suka tabbatar kamar yadda Manzara Allah sallallahu ya faɗa hadisu Ubay bin Ka'ab yace akabarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya ba mu labari annaha tadrubu yawma idin la shu'a alaha ai rana za ta kullo a ranar za ka gabata da kaifi ko da ana zafin rana ana ainihin tsananin hasken rana to kashe gari sai ka ga cewa ta fito ba ta yi zafi sosai ba to wannan yana cewa jiya da daddare daren lailatul kadar ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lafazin imamu musulun shi dai hadisin ubayy din manzon Allah sallallahu alaihi a wa amaratuha an tatlu ash-shamsu fi subayhati yawmiha bayda'a la su'a laha alamunta ne za ka ga rana ta fito a safiyar wannan dare na lailatul kadari ba ta da zafin haske ba ta da kaifin zafi wanda wannan shi ke cewa alama ce ta mai lailatul kadari amma zantar wace in ka ga lailatul kadari Allah zai ma kashafi daga nan Kano ka hango ɗakin Ka'aba ka ga bishiyoyi sun yi sujjara wannan duk bai tabbata ba wannan ba hadisi bane tarihi ne da kuma magangano waɗanda ba su da tushe. Haka nan wai a daren kare baya kuka, jaki baya kuka, wannan shi ma ma an zanen lagu da hami sultan Allah bai tabbatar da wannan wannan bai inganta ba. Ya kuwa in Allah masu gima daga cikin abin da yake doso dangane da wannan ibada wacce ake yi a wannan wata na Ramadan musamman a goman karshe shine zakkar da kai wanda aka faralanta ta a cikin watan sha'aban a shekara ta biyu da hijira wanda hikimar da yasa aka shara'anta zakatu da kai sai wani tsohuratun ne, tana tsarkake mai azumi minan lakawi warrafasi daga wargi ko abin da ya yi na maganganu wayanda ba su dace ba ko zargi ko batsa ko wani abu da ya yi mara kyau wanda ya dan targada ainihin azuminsa to idan yi zakka furzakai wannan zakka ce take zama ta cika ta masa ta wanke azumin garau wannan datti da ya taba shi na irin lafazu da abin da mutum ya furta na abubuwa marasa kyau sai Allah sai ya wanke masa amma idan ya yi zakkafar da kai wanda ba ka raba mai azumi ga wannan sannan a gefe guda ɗugu matulin masake ana taimako ne a bawa muskainai su samu abin da za su yi farin ciki da shi su samu abinci wanda kuma manufar bi igina ihim ali su'ali a wadatar da su ba sai sun yi bara ba ba sai sun fito suna allazi irin ba ba sai sun fito suna maula ba wa idkhali sururi alaihim kuma hikimar a cikin musu da farin ciki mutum ba zai taso ya ga cewa ba shi da abinci ba ka san ba abin da yake kunta kawo mutum rai ya wayi gari ya ga gidansa ko ya babu ya wayi gari ga yara nan ga mata nan ga iyalai nan amma babu abin a tare da dole yana cikin fargaba sai aka zo da shi kenan kowa ma da kowa ba wai sai ne kuɗi ba wajibi ne ga mutumin da yake da hali ya fitar da wannan zakka ta fita kai ya bawa wanda shi ko kwaya ma babu a gidansa to kaga ranar za ka ga cewa yana farin ciki in ya ga ana iri shi ma zai ji daɗin irin amma lokacin da ya zo ba su da komai ya ga ana walwala to zai shiga cikin damuwa manufar idi kuma ana so a kawo mutane farin ciki hukuncin zakar da kai wajibi ne akan dukkanin mutum ko namiji ko mace ko yaro ko babba wannan ya tabbaci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in sahabbai da dukkanin al'ummar musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Umar yace farada zakatul fitri ya wajarta zakar da kai sa'an ana fitar da sa'i ne shi ne mugan na guda hudu min taure na dabino an sa'an ne sha'iri ko sa'i na sha'iri ala kulle hurrin au abdin abu kan dukkanin wani ɗa ko bawa zakarin au unsa namiji ne ko musulmi da musulmi daga cikin musulmi wannan wannan hadisi shi ne ya ƙara tabbatar mana sannan wani hadisi wanda imamun bukari ya fitar da shi bayan da ya kawo wannan lafazin a ƙarshe sai ya ƙara cewa ne minal musulmi ne daga cikin musulmi ba wai kafare ne wa'annan zama sai mutum ya zo musulmi sai ce wa amara biya. kuma ya yi umarni an tu'adda qabala khurujin nas ila salati a yi ta kafin mutane su fita zuwa sallar idi sannan ake so a yi ta kafin a fita zuwa idi wanda gwargwadon abin da ake fitarwa shi kowa ana fitar masa da mugun nabi guda hudu ko kuma sa'i guda ɗaya shi ne babban wanda duk wannan babu iskali a ciki kowa ya san wannan amma ka'idar malamai suka ce ne kawo duba ne a kan musulmin da yake ne fadilan annafa katihi wanda yana da raza yana da saura kada ya kwashe abincin gidansa ya fitar da zakafar da kai zama ba shi da komai a sai ya zama in ya fitar zai samu ragowa na daga shi kansa abin da zai ci wa fakatu mai yaqul da ciyarwa wanda suke karkashin iyayensa ne ƴaƴansa ne jikokinsa ne duk wanda yake cewa sai ya zama ya fitar musu da suma abin da za su iya ci amma na sa guda ya kai ma'aikatan gwamnati wanda kake fashewa kace ba za ka fitar da zakafar da kai ba ai kai dan albashi ne kana da albashi kana da kwamfanin duk wata don haka ba wai ka zo ka ce ka aina ka fi albashi a'a ka ji duk irin yadda yake aka ce sai ya zama yana da ragowar abin da zai ci da wanda suke karkashinsa ba lokaci guda ka ce ba sai aka ce ne yawon idi na iya abin da zai ci ranar idin walailatihi da wannan daren ili Abu ta magana mafi rinjaye ta malami don haka ce in har za ka ajiye abincin da zai kai ka wata guda ko saura na kwana goma sha biyar to zakar da kai ta waje ba kanka sai ka ya fita ya koma na kwana goma sha biyu ko ya zama saura na kwana bakwai ka sauke wannan nauyi ya fi a kan ka ki saukewa kuma ka ci gaba da cin abinci har tsawon kwana goma sha biyar in an fahimci bikin wannan shi ne bikin yawa mutane suna kaucewa zakar da kai ai ba iya ba ai ni dan albashi ne ai ni kaza din na baya tori abinci na zai a a iya abin da shari'a ta ce ma kawai ka rage abincin kwana ɗaya da dare ɗaya kamar ka kwana biyu kenan yini ɗaya da dare ɗaya in ka rage wannan to duk abin da ya ragu wato shi za ka iya fitar da zakar da kai wanda lokacin da ake fitar da zakar da kai shi ne lokacin da rana ta faɗi a ƙarshen ranar Ramadan. Wanda aka ce an kai Ramadan yau an ga wata ƙarshen ta ranar tana faduwa Allah misali ranar Laraba ashirin da tara. Sai aka an ga wata to kaga ita ce ranar ƙarshe. Ko kuma a'a ba a gani sai aka cike talatin ranar Alhamis. To wannan ranar Alhamis rana tana faduwa to daga sannan ne lokacin da yake faruwa. Saboda malamai suka ce ai Allah cewa zakatul fitri zakar fit da kai zakar ne a ne zai din ne ka sha ruwa ko ka ci abinci ka daina kame bakinka daga azumi shi ne alfitar ma'ana ana yin domin lokacin da ka sallah sai gina na tsoba ka zama cewa azumin an kammala shi ka fara cin abinci da rana da sauran abin da aka haramta ma to kaga alfitar kenan shi yasa ce wai sai malaman da sa za ka iya fitarwa tun kafin Ramadan ko a farkon Ramadan a sun saba wa manufar ita zakatul fidiri. ana yin ta ne daidai wannan lokaci na ranar ƙarshe ta azumi da ta faɗi wanda wannan yana nuna haka duk da cewa akwai ra'ayin malamai wanda sun gan cewa lalle za a iya fitar da zakar fiddakai a daidai wani lokaci na daban shine kwana biyu kafin azumin kafin sallah din kai kwana biyu ya rage sallah sauran kwana biyu kamar ta ranar ashirin da takwas kenan to kaga akwai ashirin da tara akwai kuma ɗaya ga wata watakila kaga kwana biyu kafin ainihin sallah to wannan duk ya harata za ka iya fitar da shi amma dai lokacin da aka fito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shine ranar idi kafin a tafi idi ana so ka bayar daidai wannan lokaci lokaci na biyu kuma shine lokacin wasan ya halatta kamar yadda na faɗa malamai sun ce yana daga ciki za ka yi kafin kwana biyu kafin ainihin ainihin sallah ta idi kuma lokacin da yake karewa me lokacin karshen me ya ja maka abu da ingantaccen shi shine lokacin da limani ya zo fara sallah kada ka bari a tare sallah ba baka fito da ita ba haramun ne ga musulmi ya fitar da ita bayan da aka yi sallar idi ta zama lokacin ta ya ta yi expire domin wannan ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka duk wanda yi? bai yi zakafin da kai ba kawai dai yi sadaka sai suka dauwahi ko ya fitar da ita bayan idi da kwana Da amma malamai sun yi bayani hukunci wanda ya bar zakafin da kai har lokacin da ya fita suka ce akwai hali guda biyu na ɗaya ko ne ya ne saboda wani uzuri na lura kamar mantuwa ko kuma ba su da kuɗi lokacin ba su da koko to kuma wannan uzuri ne wanda za ka iya gani lalle a ƙiƙa shari'a za ta karbe shi to lokacin da ya samu dama to zai yi karayi malamai sun ce wai ba ya sha ba in ya samu shi ma aka tuno masa musamman masu farar da kima ya samu kuɗi to shi ma zai guda domin ya samu dama zai yi karayi ko kuma in yi ya ci aba ai har ma lokacin to lokacin da yana zai yi karai na biyu ko dai a'a ya bai kai sai babu saka yi e yana tsare ba wani ba har aka je aka yi sallah aka dawo to wannan ba za a karba daga wurin ta ba domin ibada ce wacce take damfaru da lokaci ayyananne wanda wannan shine abin da ya daga wannan shi sa ana ba da zakar da kai ga fukara'u da masake wai ba kowa ke ba ba ana ba wa fakirai da miskinai ba wai iya da aka ce a ba zaka ba kamar wal'amiri na alaya kamar wanda ba shi masa ba wa'ancan ba irin wancan zaka wace ta barilla Idan zakka fita kai kawai talakawa ake ɗauka a bawa wanda kuma ana ba da ita ne a garin kada kana nan kana cin moriyar garin amma wai in ka sake ɗaukar zakar sai ka kai ƙauyenku ko ka tafi wani gari ka kai malamin da ke inda kake neman arzikinka inda talakawan suke ganin ka kana murzawa kana murewa inda kake so to wa'annan ake so ka bawa ba sai ka ɗauke shi daga nan ba kuma ka kai ta wani garin bayan ga da kake cin arzikinsa wannan shi ne abin da malamai suka fara amma suka ce ya halatta in akwai ƴan uwanka mabukata domin su ne na farko wanda ya kamata ka ba wa zakatu da kai in suna wani garin to ya halatta ka ɗauka ka je ka kai musu domin su ne na farko wanda ya halatta ka ba wa zakatu da kai Yawan mutane suna wannan tambaya ina da wata kan wata ina da wani kari na ina da zargi ba su ya halatta ma su ne ala su ne aula da ka fara ba wa zakatu da kai kafin ka kai wani waje ka rage talauci a danginka ka rage tsiya da fatara a jininka shi ya fi alkhairi ka tafi inda ba ganin ka wannan shi ne sunna ta ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma abin da musulunci ya zo da shi wanda kuma waye ya kamata ya cancanci ya raba da kanku da kai a'a shari'a da kai ne da kanka ba wani zaka ba wani markar ka sai ga zakata ku je ku raba ba duk da ya halatta ya haka ko ka sa wani wakili a'a an fi so kai da kanka domin a mafiya lokaci kada a yi ma sakaci kai ka fara kan lokaci kuma ake fitar ma a kan lokaci duk da malamai suka ce to laifin wanda yake fitarwa kai ka bai kan lokaci wakilin da ka sa ya bayar da karshe sai bile, to laifin yana kansa ba laifin yana kanka ba wanda lalle hakika akwai nau'ika da ake fitar da zakafin da kai nau'i ne na abinci kamar yadda nasoshin hadisi suka zo akwai sha'ir akwai dabino akwai cikwi akwai busasshen dabino da sauran nau'ikan abinci amma haka wajen nasin shari'a ya zo da wannan manzara sau alaihi a lokacin ya yi amfani da abincin Madina Da haka kowane gari za su fitar da abincin da ya zama shi ne mafi tsakatsaki da abin da suke ci shinkafa suke ci alkama suke ci dawa suke ci gero suke ci wake suke ci wannan dai ya halatta ba sai ka je ka nemo wayancan abubuwa ba wanda malamai da dama sai yi magana akan ba da kima ta ainihin zakafu da kai saboda kima din ita ta ma fi jawo matsala me matsala ne a farantawa mutanen da suka ba su da shi su yi farin ciki su ji ba su da tension ɗin cin yau bare na gobe su ji kuɗin su aljihun ya shiga shi ne manufar shi sa malamai suka ce wannan ya halatta duk da akwai malamai da suke dagewa su ce wai a'a ba za a fitar da kai ba ba gaskiya sun takure matsala ta addini sun takure tunanin su wallahi domin da za ka yi bincike ma na ilimi za ka samu malamai da yawa tun daga tabi'ai da safe sun ce a ba da kima ba wai yanzu da aka ce a ba da kima ba ya halatta a ba da kima sai ka ji shinkafar mudu nawa ce ko waken mudu nawa ne ko malamai suka ce kai abin da kake ci za ka in ba su ma ce kake ci to kima ta za ka ba za ka je ka ɗauki a fafata shinkafar da kai ba sun da kake mai ta tare ka kai ka kai na ka wayo Allah ba azzalimi mai in kana da bakar ruwa to a'a dole kai abin da tsara musulunci da ce ba za ka fitar da irin abin da malam tanko da malam bara suke ce ba bayan kai alhaji wane ne bayan jin zuwa kafin ka kai sunna zai kawai shi kenan sai ka fitar da gero ko masara aka ce a irin kai abincin da kake ci mai kyau to in ka tashi fitar da kima fitar da shi ko ka ba da wannan wanda wannan ne abin da yake na shari'a liyun fikiru sa'atun min sa'atihi wanda malamai suka ce yanzu kan yawancin fakiri da tara ka kai kudin ya bukata amma da yaro lokaci ba an ka ba shi abincin zuwa yake karye din ya fi bukatar kudin akan ka ba shi wannan tsaba domin shi ba tsaba yake ba in ka ba shi tsaba sai ya nemi makamashin girki sai ya nemi magi da gishiri sai ya nemi mai su kuma ba shi to sai ka bar ki saba Allah ji kan tsawon limamin Kano ya taɓe mana wata lakta akan irin wannan abu sai yake cewa to mutane mun su kaji ne ma za ka ba su tsaba ai kaji ne in ka ba su tsaba kai tsaye suke duk dai liman a ya ɗan tsawon raka da amma dai duk yadda kai yayi ra'ayi ne guda biyu babu abin da yake na aita ja in ja a cikin waɗannan abubuwa wani daga cikin wani suka zama kan ra'ayin a ba da kima akwai Imam al-Hasan al-Basri wanda an rawaito ya faɗa haka akwai Abu Ishaq al-Subaini din ya faɗa haka akwai Ibn bin Abdul Aziz har ma ya rawaito ruwaya daga Wakiu duk sun faɗi waɗannan abubuwa haka nan da manyan manyan malamai irin su Sufyan al-Thawri su Ishaq bin Rahwaya su Abu Thawr da ainihin sauran malamai wasu daga cikin Hanafiya wanda ne ya kai wajibi ne ya ko bayan Allah masu girma mu yi kokari mu fitar da wannan haƙƙi da yake kan mu wanda mun ji amfanin sa Allah ka dakatar da mu Allah ka amsa ibadodin mu ya ko bayan Allah ku nemi gafara Allah hakika Allah mai gafara ne in kuka nemi gafara sa zai gafara muku Dukan yabo da godiya sun tabbata da Allah ira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasu matsaloli masu muhimmanci dangane da zakafin da kai zakafin da kai tana wajaba ne akan musulmi shi akan kansa sannan wajibi ne akan wanda yake ciyarwa kamar matansa kamar makutantansa kamar iyayensa amma ga ce in su suna da kuɗi matarsa suna da kuɗi ‘ya'yansa suna da kuɗi ‘yan uwansu zai kira to su sa sai su gudanar da Amma in har ba su da kuɗi shi ne dama yake ɗaukar nauyin to wajibi ne ya fitar musu da zakar fita dai akan wannan. Ɗan tare da yake ciki duk da akwai ra'ayi na Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu amma bai zama wajibi a fitar masa zakka ba aka yi ijimai. Daidai yake da matsalar nan ta mata masu ciki sun suna da ciki ko suna sharwa wasu kawai suka ɗauki ra'ayi kwaya ɗaya na su dinga ciyarwa wanda ra'ayin jamhur shi ne su dinga rama to amma irin wannan ra'ayi ne kawai don an samu wani sahabi Allah ya ƙara masa yadda ba a jirgin mafi tamari tsakanin sabu ne ya bada fata a ɗauke ta a ita yawo da ita wanda wannan ne sa yin mata suka daina yin azumi mata da yawa kawai sun daina yin azumi saboda ba a toshe ba kawai an fito an faɗi fatawa a publicly su kuma dama mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki sai suka dina fi garin kawai ai ciyarwa za su ai kawai in suna da suke ciyarwa za su yi wannan ba haka yake ba ka koma qur'ani ka ji abin da Allah ya ce wa alal ladina yuqina wa Allah ya ce wa'anda suke shan wahala wanda ba za su iya yin azumi ba sai ke cewa fidiya ta ta'amu miskin za su yi fidiya ta tiyar malamin duk duniya aka zo tun da kan safai aka ce su ne tsoho da kuma mai rashin lafiya da ba zai iya wankewa ba wanda ba zai iya dawa wani hali ba kafin su bi kyau tsoho ba zai taɓa dawa ɗan shekara talatin ba duk yadda zai ba zai dawa ba lokacin da zai samu dama ya yi rama to ka ga da zai ne biyu mu. mara lafiya da aka ce hanjinsa ya tsintsinke ko yana da wata cuta lokacin da ce ba zai warke ba ba shi ba wannan ba a tunani ya je ya jallala rayuwarsa to kaga babu lokacin da ake tunani zai zo ya warke ya rama amma mace mai ciki babu tana da wannan damar kana da damar da lokacin ba ta da ciki ba ta da shara to wallahi rama za ta ba cewa za ta ba su koma ra'ayin halafiya halafiya ta suka bara suka ce kai dogon mara in ma ta ciyar sun kuma sai ta rama duk ba da wani ra'ayi kuma mutane da sun san sabbin zariya da ake amfani da shi tun shekara abinda malaman mu na da suka kenan Allah ya saka mu da ai duk sun san da wannan ilimin saboda sun san al'umma za ta lalace ba su fito sun bala ba sai sa mata iyayen mu na da ba za ka taba ganin sun sha azumi ne suna ciki ko suna shayarwa ba su yi surfi su yi daka su yi luka a dutsen luka su je su ɗebo ruwa su sha wahala wasu yi zuciya da nagarta ko ba huje musu wasu kaba ba haka suke rawa azumi amma ne yanzu saboda sun lalace babu ilimin sannan kuma aka ɗibo na fatawa aka dawo ba a kalli ne ya faru ba wallahi na gaya mata da yawa marasa tsoron Allah sun ji mai azai an ba su dama kuma za ka ga mutsiya ta je kan tumfari ta je ta shiga ra'ayi tana gumurzu duk za ta ke tsoro wani gwada sai a ce aiwa ne ko ciki na rike sai an zo zancen azai ya kamata a ji tsoron Allah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba da tikitin aljanna sai yake cewa idan mace iza ta mace yara sai dai kawo sharadi yace in ce sallar ta guda da yace in ce kuma azumin ta shahara wata ramadanin ta an ta ba ta yi kuma ta cikin mai zuwa da ya kamata mata su gane wannan to wannan shi sa shi dan tayi ba za a fitar masa da zakafin da kai ba abu ta ra'ayi da yawa daga cikin malam in an yaka to misali da yi ba laifi ba kamar ne sai na wasu ya bara sannan in yaro yana da dukiya ko da shi a babansa ne irin wanda suke son ƴaƴan su su ba su wani kuɗi su samu su akawun to shi wannan yaron shi zai fitar da kuɗinsa ko kuma yaro ne ya gado to ba wanda yake ɗaukar nauyin sa ne zai fita a shi zai fitar da kadda da kai da kansa wanda wannan shi ne sannan mutum zai fitar da matarsa lokacin da matarsa sai mata rashin mutunci da rashin ta da sai masa tawaye suna rikici sai masa nishu shi da suke baka yi tsawa shi ma ba zai fitan mata da zakar da kai ba wannan waɗannan ya kuma in Allah su ne kaɗan daga cikin waɗannan hukunci na zakar da kai Allah ubangiji Allah ka amsa mana Allah ka samu a cikin wanda kake yantawa a wannan wata mai albarka zancen da ruban iri da sallar iri da ranar idi wataƙila su zo a cikin hudubar iri wanda insha Allah kamar da aka saba bana ma dai ana sa za a da sallar iri karfe takwas da rabi a wannan masallaci ne, albarka dama sunna aka da sallah ta idil fitri a jinkirta ta dai ba da wuri ake so a yi ta ba wannan idi na karamar sallah an fi so sai a dan jirkin ta shi ba a so shi a yi gaggawa a yi shi karfe bakwai da rabi ko karfe takwas idin babban sallah a sunna shi ne ake cewa a yi da wuri domin mutane su je su samu su yanka su da yawa wasu ba sa bambance wannan sai a ce wannan a yi sabidi wannan A'a ana bambancewa sallah karama mutuwa daga ta sai da yanci mutane ma sunna ne ana so ka ci wani abu kafin ka fito sallar idi sai ka tsaya ka ci wani abu kuma babu wani zancen a ce ka haɗu kama bakwai ko ka haɗu kaza a'a in ka samu jini lokaci in ka samu cincin ka ci in ka samu nama ka ci in ka samu ruwa ka sha wannan da yara da kada dai ka fito ba kai wannan ba to Allah ka dace da mu Allah ka amsa mana ibadojin mu wayannan kwanaki da suka rage Allah ubangiji ka samu dace da zaman lailatul kadari. Allah ka samu a cikin wanda kake yantawa in ya riga ya wuce Allah ka sanya mu a cikin yantattu Allah ka tabbatar mana da yanci daga shiga wuta bayan Allah ku dage fa da a kwana biyar din nan Najeriya nan gaba kaɗan samun shugaban gaza ne zai zo wani azumi ku fa yake da yin addu'a Allah ya ba mu masu tsoron Allah ku dage da yin addu'a Allah ubangiji ya ba mu masu tausayi Allah ya raba mu da marasa tausayi wanda suke kallafta mana haraji Allah kai zai kawo mana wanda zai lafta mana haraji Allah ka daga kawo shugabancin Najeriya wanda zai ƙara kuɗin man fetur Allah ka daga kawo wanda zai zai janye tallafin aikin hajji da umara Allah ka daga kawo wanda zai janye dukkanin tallafin da talaka rage yake mora Allah ka bamu shugabanni na gari Allah ka bamu shugabanni na gari masu mummunan nufi da kasar mu Allah ubangiji ka tarwata su Allah ka kare mutunci da musulmi Allah muna roƙon ka don sunayen ka barka ka sunayen da ka sani da wanda ka sanar da halittarka masu tsarki Allah Ubangiji ka zartar da mu ka sanya wa cikin wanda kake ‘yantawa a wannan wata mai albarka. ka nuna mana wani ramadana cikin koshin lafiya ka nuna mana shekaru masu dawa cikin yalwa da arziki da koshin lafiya yan kaso ma Allah ka tallafa musu masu fito da zakka Allah ka taimaka musu masu ba da sadaka Allah ka taimaka musu masu rikewa marwata Allah ka karkato da zuciya su gurin da kyauta da zakka dukkanin wani ne bukata Allah ka biya masa ma'aikatan gwamnati Allah ka taimaka musu masu aikin kamfani su ma Allah ka tallafa musu masu zaman kansu da masu sana'o'i kanana الله ka tsara musu jari dukkan wani da yake da zuriya Allah ka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله